بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mun kai rana ta ashirin alhamdulillah ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar wanda kuma sha bakwai yau ga watan yuli ko julai dubu biyu da goma sha biyu a da goma sha hudu kuma Allah da ikonsa yau za mu shiga sabo sura ne amma kafin haka yadda muka saba za mu ji tambayoyin da muke da su a hannu Allah ya ba mu ikon amsa su daidai wannan ina ya kamata sa ta nan? to to na tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya ce malam ya halatta na bi mamu sallah yayin da yake cika rakawoyin inda ya rasa ni kuma zan fara sallah ko ya halatta mutum ya bi mamu lokacin da yake cika sallah ni kuma na shigo kenan zan yi tawa sallar to nan akwai bayani biyu na ma'abuta ilimi akwai wanda suka tafi kan mazhabar abdullahi dan mas'ud cewa allah ya kara masa yarda in dai har an riga an yi jam'i to ba sai an sake wani jam'i ba abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya kasance in ya tabbatar an riga an yi jam'i to in ya iso ya ga an yi sai koma gida wannan ne wasu suka yi riko da shi cewa in dai har an riga an yi jam'i ba za a sake maimaita wani jam'i a masallaci ba akwai wannan fatawar na san cikin manyan malamai al albani Allah ji kanshi yana kan wannan fahimtar cikin abin da na sani wasu kuma sun tafi akan la in dai har ka zo ka taras an riga an yi sallah mamuna cika sallah ka bi shi saboda ya tabbata cewa sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da lada ashirin da biyar kuma wannan magana ta fi kwantar da hankalin mumu mun fi nutsuwa da ita cewa babu laifi ka jona ka bi wato mamun da ya riga ya bi sallah don ka samu falalar sallah domin idan kai kai kaɗai ne da kai da shi kuma ko biyu ne kuma dole a ce wannan jam'i ne sallar jam'i kuma tana da falala da lada ba na wasa ba sai dai in mutumin ya kasance wanda da gangan ne yake kin zuwa ya bi jam'i don kawai in an ta da ana cikin cikawa ya zo ya bi to wannan kuma ya zama ne kenan Allah ya tsare mu ya kare mu ba na ji akwai mai hankalin da kuma zai ɗau irin wannan fikira da irin wannan tunani wallahu a'lam wa bihi tawfiq wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambayar ta shine idan ce yana sallar nafila ko na farilla sai mahaifiyarsa ta kira sa shin yana halatta ya yanke sallar idan ya amsa kiranta wato akwai ƙa'ida ta ma'abota ilimi da kan ce wai إذا تعارض الأهم والمهم فالتقديم للأهم wato idan al'aham da kuma muhim suka ci karo sai ka ɗauki al'aham ma'ana wannan abun shine mafi muhimmanci wannan kuma yana da muhimmanci kawai amma wannan shine mafi muhimmanci sai suka haɗu kuma ana son ka ɗauki ɗaya to ka fifita mafi muhimmanci wannan na ba ku shimfiɗa ne kafin na kai ga tambayar ga kasuwancin da za ka yi a wata kasuwa a kaduna ka samu naira miliyan ɗaya nan take amma akwai wani kasuwanci a daidai lokacin a wata kasuwar za ka samu dubu ɗari ne amma dole ka ɗauki ɗaya kawai ake so wanne za ka ɗauka na miliyan ɗaya ko ba haka ba domin shi ne ahammu shi ne mu important wannan kuma important kawai aka ce to nan sallar farilla important ne bin iyaye shi ma muhimmi ne amma wani muhimmanci a nan wurin sallar farilla dai haƙƙin Allah kake saukewa amsa mata kira kuma haƙinta ne ko da dai Allah ce a bita to amma tun da haƙinta ya ci karo da na Allah a a nan in dai farilla ne ba za a amsa kiran ba sai an cika sallah ban gane ko kun gane ba amma inda na fila ne sai mace to ai fila ƙasa take da haƙƙinta a nan kuma na ta haƙƙi shine sama to haka ya kamata ka tafi da abu ɗin bari ba kuma misali mace ce kafar tana kan jirgi ta hau matakalan jirgi za ta je hajji sai aka ce mijinki ya rasu ta je hajjin ko ta dawo ta yi ta kaba na'am ta dawo ta yi ta kaba ko shakka babu domin kaga domin ai bata fara aikin hajjin ba tukun bata ce ba tukun labbaik Allahumma labbaik saboda haka haƙƙin miji shi ta sauko amma da zaran ta riga ta je ƙasa mai tsarki har ta fara talbiya ta irami ta shiga cikin haƙƙin Allah da gonarsa sai ta kammala ta dawo ta sauke haƙƙin miji araftum Allah ya samu dace na wani bawan Allah ya kawo sadaka Qur'ani yana so a masa addu'a sai tambaya ta ƙarshe ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu malam dan Allah yana so a mun bayani kan hijabi al'ada ne ko sunna Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 33 aya mai lamba 59 yana cewa ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن zalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai wannan annabi sallallahu alaika wa sallam gaya wa matayenka ƙulli azwajik wa banatik gaya wa 'ya'yanka wani sa'il muminin ga gaya wa matayen muminai me za a gaya musu yudnina na min jalabibihin su rufe jikinsu su sa jilbabi jilbabi shine duk abin da mace za ta sa ya rufe kayanta na ciki shi da za a gan shi a waje to kaga nan ashe hijabi ba al'ada ba ne doka ce daga wa ɗaya kenan kuma sai ya faɗi yanayin hijabin ma a cikin sura mai lamba 24 ayat 31 suratun nur sai ya ambaci ainihin mutane goma sha biyu da su ne kaɗai aka yadda mace ta bayyana ado gare su wala yubdina hunna illa li bu'ulatihin aw aba'ihin aw aba'i bu'ulatihin aw ikhwanihin aw bani ikhwanihin aw bani akhawatihin aw nisa'ihin aw ma malakat aymanuhun har zuwa ƙarshe dai mutum goma sha biyu aka ce ta bayyana musu ado don Allah ta'ala ke cewa wala yubdina hunna illa ma zahara minha kada mata su bayyana adonsu sai abin da ya bayyana aka ce ana nufin fuska ne da tafi da kafa amma duk wani abu da zai bayyana ainihin ornament ado da kyalkyalkyalkyal gashin kai sharaɓa da sal a'udhu billah ko da ainihin wato tufa ne a ce an bayyana to mai flower la mace ya sutura ce irfewa ne ta bayyana adanta da ƙure a dakanta a gaban mijinta ai mijinta ne ashe kaga ita ma wannan aya in kada da waccan da ire-iren su na nuna maka hijabi ba al'ada ba ne doka ce daga ubangiji ashe tunda doka ce yake yar uwata mai girma ki bi Allah ki zauna lafiya ki manta da huduban shedanun duniya masu karyar wayewa da ci gaba ita kuma wannan doka ma duk ƙasa ta mutunci ta san da haka saboda haka hijabi ba al'ada ba ne tunda ba al'ada bane kuwa to za ki yi shi yadda Allah ke ce ko da dai shari'a ba ta ce ga ainihin irin tufan da za a sa ba amma dole ya cika wasu sharuɗa kada ya zamanto shafalfal ne wanda za a iya kawai yana matsa jiki yana fito da karan jiki kar kuma a fesa masa turare lokacin da aka sa shi kar kuma ya zamanto ɗagagge ne kada kuma ya zamanto mai huji-huji har ma in zai sauka ya ja ƙasa ya yi yau abin mamaki tufafin 'ya'ya mata ne aka ce ya ja ƙasa na maza kuma ya ɗage sai aka samu canji yau suka ga gabjeje bugege famfar meman wando yana jan ƙasa yau amma kuma wasu daga cikin matan tufafin su a ya ɗage wannan akasi ne mai muni wanda ya ja tufarsa a ƙasa don girman kai yana wuta ai inna fa'ila zalika finnar sauraka Allah ka sa mu ji gaskiya ka ba mu ikon binta ka raba mu da son zuciya saboda son zuciya aka ce bacin zuciya a raftum wannan ne bayanin shikenan khalas surar da za mu shiga bari muqaddima kafin malam ya jawo mana ita sunanta suratu shura suratu shura ita ce sabo suran mu misa su bi kan ba ƙara ne sunanta suratu shura saboda lab wato ambata shura kalmar shura shi mai ruwa da rufa wawun a matsayin madda ra da yan ara shura al'alfil maksura an ambata a cikin suran inda Allah ce wa amruhum shura bainahum saboda ka sunanta suratu shura sura ce wadda take makkiya kuma wato ainihin ita ce sura ta 42 al'imam ibn ashur al-maghribi za mu ce ko a tunisi a cikin tafsirin na nashi mai suna at-tahrir wa tanwir yake cewa wannan sura ta shahara a gun malaman farko Allah ya rahamshe su da suna suratu hamim ayin sin qaf kuma imamul bukhari haka ya mata tarjama a cikin kitabu tafsir haka al'imam isa bin isa tirmidhi imam tirmidhi cikin jami'a ɗinsa akan ce jami'u tirmidhi haka kuma a yawayawa daga cikin littattafan tafsiri haka aka kirata da suna wato hamim ayin sin qaf kuma ana ce mata suratu shura ita ashura ka sa alif wallam kamar da ake suratul mu'min haka kuma aka kira ta a da yawa daga cikin littattafai wani lokaci kuma akan ce mata suratu shura sai a cire alif wallam din dalili saboda a haka hakaito yadda ƙur'ani ya ce don ya ce wa amuruhun shura bainahum bai ce wa amruhu mushura ba bil alfa la asqata alif wal saboda ka ibqa'an wa mashyan ma'a al lafz qur'ani sai wasu suratu shura an kuma sai dai mai littafin al-itqan bai ambace ta cikin surori masu sunaye guda biyu ba don za ka samu surori suna sunaye kamar guda biyu misali suratul mumin ita ce suratul ghafir ko ba haka ba wasafati ana kiranta kome suratul yaqatin suratul sad ana kiranta mai. suratul dawud suratun nahal ana kiranta kuma suratun ni'am to ita wannan sura ibn ashur ke cewa rahmatullahi alai mai littafin al'itkan bai shigar da ita cikin layin surori masu sunaye guda biyu ba tunda ba a sami haka ba wannan sura dai kamar da na ga muku dukkaninta makiya ne Ah, kuma haka ya tabbata irinsu su alhassan ibn al-hisar aka suka ce to wannan suran kenan a takaice bin mutanen madina da makka da sham tana da ayi guda hamsin ne amma gun mutanen kofa hamsin da uku suratul shura kenan ta karantar da matsaloli masu yawan gaske daga ciki ka ɗauki ma sunan surar kai magana akan muhimmancin wato mumine kullum sukan tattauna al'amura tsakaninsu ne don ta cewa amurhum shura bainahum lamarin mumine kullum tattaunawa ne ta karka yadda ka ce za ka ta da ra'ayinka da tunaninka saboda ka iya zuwa da tunani a cikin al'amari na jama'a ya zamanto ra'ayin wani ya fi naka kyau wanda ya fi ka shekaru watakil ko ya fi ka ilimi ko ya fi ka gogewa ko ya fi ka hangen nesa da sauransu misali shi yasa shawara karkare na matarka ma ka nemi shawararta matarka hatta kalacin gida ka ce to me za a ci karka ɗauka cewa kai to aini nake kawo abincin sai ma na nemi shawara hmm. ka sauke kanka ɗanka ma ka nemi shawararsa ɗa wa amruhum shura bainahum abu ne muhimmin gaske to Allah ya mu dace ya ba mu albarkacin wannan sura da kuma dukkanin suwar ƙur'aniyya da kuma littafin Allah ma gaba ɗaya innahu jawadun karim malan karanto mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حال الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين صين قاف كاغني ودنا حرفه suna da sangali guda biyu kuka ce sangali ɗaya amma ƙwar biyu sangali ɗaya ƙwar biyu akwai mai sangali ɗaya ƙwar ɗaya idan ka ɗauki suratu maryam ai sangali ɗaya ne harufa nawa biyar babu kuma wani ƙwar bas tashi ɗaya ne kawai kaf haya ayin sad amma wannan ha mim kwarɗayin kenan ayin sin qaf kuma ku kalli yadda aran mai karanta sai ce sin me yasa sin qaf kamar akwai nau'i na me kamar to amma cikin ikhfa'in kuma sai kaji abin ya kumbura sun qaf dalili saboda ƙau mai ruwa da ta biyo baya a cikin jerin an baki da sin ara da kuma ƙau mai ruwa kuma ƙau mai ruwa yana daga cikin huruful eh, me الحروف المستعلية حروف الاستعلاء خص ضغط قض هكذا ح ميم ح ميم كي إمالة تقليلية بين بين ح ميم عين سين قاف ماكو موصو قيني نون كو بات ايباني تومان كتي نون ونحرف مداني بيو بايا واون قاف والقرآن المجيد ai harafi ɗaya ne ko amma wani harafin madane biyu baya alif ne ai akwai kuma mai ainihin kasra sad nun qaf akwai kuma mai ainihin biyu hamim akwai mai guda uku alif lam mim mai biyar sangali ɗaya na ambata waɗannan ana kiransu kamar yadda muke faɗa kullun alhuruful muqatta'a harufofi da aka gutsutsure su ko aka gutsutsura su wanda haƙiƙanin ma'anarsu mai duka shi fi kowa sanin abin da yake nufi idan ka ɗauki wannan manhaji na salaf sai ka huta raftun karka ɗauki masu cewa misali alif lamim allahu lamal mushrikina yana za takalluf wa ma'ana minal mutakallifin ka tsaya inda magabata suka tsaya shine alkhairin sukan ce alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf dukkanin alkhairi na cikin bin man salaf waɗanda suka wuce da alkhairi wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf sharri dukkanin sharri na cikin gwalangwaso da kirinki da kwankwani na 'yan baya to sai ka tsaya inda aka tsayar da kai araftum wannan hamim idan kuka ɗauka wato a cikin jerin gwanon hamim da muke da su guda bakwai ita ce tana wannan ita ce tana ita ce ta uku akwai jerin gwanon hamim hamim guda bakwai wadda ta fara da ainihin suratu ghafir ta biyu suratu fusilar mun kare ta jiya gashi mun shigo shura za ta kare da ainihin al'ahqaf ga alama yana da wahala kafin ramadan ya kare mu su an gane ko kazalika yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allahu al hakim Allahu akbar kazalika tankar haka ne fa yuhi ilaika Allah ke wahayi ilaika wannan kaulasan annabi muhammad ake nufi da shi allahumma salli wa sallim alai jiya na gaya mana cikin hadithi hadithin imamu tirmidhi hadithi mai lamba dubu uku da ɗari biyar da arba'in da ainihin biyar cikin sahihul jami'atun na imam al-albani manzo Allah yana cewa Allah wadan mutumin da za a kira shi a wurina a kira ne a wurinsa bai min salati ba a ce muhammadun rasulullah bai min salati ba ya ce wannan mutumin ya taɓe subhanallah na biyu ya ce mutumin da watan ramadan zai zo har ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba kai wannan mutum Allah wadan shi a'a na uku da mutumin da zai tadda iyayensa girma ya kama su sun tsufa amma bai yi musu da'ar da Allah zai kirkin tashi ya shi lada ya masa gafara ba har suka mutu wannan mutum ya taɓe Allah ka kiyashe mu da irin haka jiya muku manta ba na ambaci wannan hadithin jiya ko da jiya ruwa cikin ikon Allah yan uwa da yawa ba mu halatta ba to na shigo da wannan magana ne musamman tun da daga ciki ga Ramadan nan ya tashi da tafiya abinsa wasa wasa yau gashi har mun mun khallafa kwana ashirin a bayanmu ragowar kwana goma wa zai ga ƙarshen su Allahu a'lam ba uwa masu itikafi an fara ketowa kusan daga ko'ina inda za ka samu dama a ce ka je harami a makka yau subhanallah sai ka yi kuka saboda don duniya da ta haɗu a wurin haka madinan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa ya bar abin da yake saboda mutane sun gane roman ah, umra a ramadan nabi ya ce wanda ya umra a ramadan kamar ya haji tare da ni ne wannan ni wa ake nufi to amma inda gizo ke sakar kada kuɗi ya zama na karmatsa karmatsa wallahi wanda ya je umra da kuɗin kujuba kujuba karmatsa karmatsa da kwakya kwakya wallahi Allah ba zai karba masa ba ai kamar aikin hajji ne wanda ya sace jiya ba kun yi tambaya menene hukuncin gwamnati ta dauki nauyin mutum ya je aikin hajji ba ai na bada fatawa in baka cikin mutum biyar baya halatta a ɗibi kuɗin gwamnati a baka je kai aikin hajji sai kana cikin mutum biyar je kuma na ambata in ba haka ba idan mutum aikin hajji da dukiya ta matsa a a'udhu billah sai a ɗauki hajjin a daki fuskarsa ya zama ya yi hajijiya ba hajji ba a a'udhu billah saboda haka ya jama'a kazalika yuhi ilaik haka dai Allah ke wahayi zuwa gare ka ya rasulullah wa ilal ladina min qabli haka kuma yana wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka wa ke wahayin shine Allahu Allah al-azizu buwaye gagara misali alhakimu gwani wanda babu gwaninta ya tasa ballantana ta zarta tasa azza wajal to haka Allah ke maka wahayi yanda ya wahayi ga waɗanda suka zo gabaninka lahu ma fi samawati wa ma fi lard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa lahu dun nashi ne araftum nashi ne idan ba manta ba ajiya na ji hankalin mu zuwa ga misali tun daga aya ta tara a cikin sura ta 41 domin nan Allah ya ambaci sama da ƙasa hannun tambaye mu sama da kasa Allah ya halice su a kwana nawa ne a kwana nawa aha akwai aya ko ayoyi ma da yawa khalaqas samawati wal arda fi sittati me ayyam haka Allah ya ce to amma je in baku manta ba na nuna man naman man dan tsokaci a cikin surar da muka kammala je suratu fussilat sai gashi Allah yana cewa قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ha yanzu ku ne za ku kafirce da allan da ya halicci ƙasa a kwana biyu to ka ganin sai ce ya halici ƙasa a kwana biyu wa baraka fiya ya sanya albarka ciki ya ƙaddara mata abincinta cikin kwana hudu sai ce sawa al-lisa'ilin daidai ga masu tambaya ko ba haka ba ya ce ko sun mastawa ila sama sannan kuma ya yunkura ya je ya halici samaniya ita ma ya ce kwana biyu to kaga halittar ƙasa kwana biyu yi mata shimfiɗa da tsara mata kayan alatu kwana biyu samaniya <laughs> kwana biyu nawa kenan to shine ibn kathir ke cewa anan Allah ya ba mu details ne yani ya ba mu dalla dalla ne nan kuma ya faɗa ne a dunkule kwana shida misali kamar ka ce na je Lagos cikin kwana biyar sai ka fara bada bayani daga Kaduna na zauna gari kaza kaza kaza kana da daki daki kenan misali to sai nuna mana cewa a cikin ita waccan sura an nuna mana ƙasa aka fara halitta ko? ita aka fara halitta? ƙwarai kuwa ƙasa aka fara halitta sannan aka halice mai? malamai suka ce domin ƙasa ita ce wato ainihin kamar foundation sama kuma ita ce kamar misali rufi kai ka sani ko a tsarin gidanka na duniya ai ba za ka fara rufi ba ka yi wato harsashi ba tukun to amma kuma idan ka je ka karanta sura mai lamba 79 tun daga aya ta 27 da 8 zuwa 30 nan kuma sai kaga kamar sama aka fara halitta ko je mu ambata kamar ina me Allah ce na'am a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja min sai kuma ce wal'ar da ba da zalika da ha ƙasa kuma bayan haka sai ka ce a ah, kamar ya bayan haka Allah ce ku kuka fi ƙarfi ko sama gashi na ya gina ta bana ya gina sama can kuma sai ce ƙasa kuma bayan haka a ah, can kuma an ce da kai ainihin ƙasa aka fara halitta sai ka ce bayan haka kenan sai kamar wato kamar nan kuma sama aka fara halitta kafin mai to ba haka ba ne malamai suka ce abinda ake nufi ai Allah bai ce wal arda ba'da zalika khalaqaha ba ku kulo da kyau cewa ya dahaha ai wato da ya halicci ƙasa ya fidda ta yi mata foundation to alatanta sai Allah sai bari sai ya sama tukun da ya sama sai ma ƙasa alato to alatan ne ba'da zalika dahaha amma <laughs> asalin halittar kamar kai ne ka ce ainihin ka fidda foundation da DBC amma kudin furniture da waye sai ka ce kai a bari tukun aje a nemo ainihin ceiling aje opov ko wace ce kayan kyal irin rubber ceiling din nan to ashe kaga abin da ya fara zuwa dai foundation da dvc kafin furniture sai kai roofing din to kusan haka ne fa a fahimtum wannan muhimmi ne domin miyagun da ke fada da islam musamman 'ya'yan musulmi da ke zuwa karatattaka kasashen waje suna iya samun orientalist almustashriqun su dinga musu at-tashkikat ne to ai ga qur'ani ce kaza to idan dalibi bai karanta qur'ani bai kwankwada daga madarar tafsiri daga makarantar sunna ba sai fada rami nas'alullahi salamata wal afiya Allah tsare mu kare tayyib wannan na faɗa ne kawai saboda wato maimaita abin da muka riga muka faɗa jiya lahu ma fi samawati wa ma fi lard abinda ke cikin sammai da kasai din na Allah ne sai ce lahu kaga suka ce lahu fihi mai taqdim ma haquhu ta'khir wato an gabatar da abin da ya kamata a ce an jinkirta shi taqdirin sa shine mai ma fi samawati wa ma fi lard lahu araftum abin da ke cikin sammai da kasai lahu dun na Allah ne khalqan wa mulkan wa abida khalqan shi halitta mulkan mulkinsa ne abidan bayansa ne wata sarrufan shi yake wata dabiran aina Allah shi ke da abin da ke cikin samai da ke kasai to sai ce lahu wannan lahu suka ce Allah lil ikhtis ko kuma likhtisas mulk likhtisas mulk ma'ana nashi ne abin da ke cikin sammai da kuma kasa wa huwa al aliyu Allah shine al ali mabuwayi wato yana da uluwu sha'an da kuma uluwul qadar da kuma uluwul manzila alƙadarin ubangiji ali ne matsayin sa'ali ne sunan sa'ali ne babu wani abu na ubangiji da zaka ce kaskantacce ne shine kuma al-azim Allah shine babba idan ka ce da yaro abdul azim kai daidai to mana barin tambaye ku yan uwa duk lokacin da suna ka ce abduwani to sunan da ke biyowa baya kasara ake ko faɗi misali zan ce abdul karimu ne ko abdul karimi ko abdul karima wanne kamata na tambayar ku me kamata in ce abdulkari mu wasu sun ce mu wasu kuma sun ce mi wasu kuma sun ce me ma ko wasu ma za su ce me mba ba isa ba a to kuskure ne ka ce abdulkarimu sai dai ka ce mi? don mun ji masu cewa ai abdulsalamu ya zo kuskure ne sai dai ka ce abdussalami duk sunan da ka sa mudaf wa mudafun ilai wannan abu nan da yake a dan primary a nahawul larabci ya sani tunda baka taba ce abdullahu ba me kake cewa to to ai abdu ka ce ai shi ma nan abdu ka ce duk inda ka ce abdu inda ba a hana sarrafawa ne kasara ka ce abdullahi abdulkarimi abdulmajidi abduljalili abdulwasi'i abdurrahmani da sauransu misali haka in mace ce suka ce amatullahi amaturrahmani dawalaik dawalaik dawalaik tayyib Allah shine al-aliyu madaukaki al-azimu kuma wanda yake babba takadu samawatu yatafattarna min fawqihin Allahu akbar sammai sun kusa su tsatsage su kekkece su daddaye min fawqihinna daga birbishinsu da hausa birbishi kishiyar ƙarƙashi ne idan ka ce birbishi kishiyar ƙarƙashi kenan in na ce je ka ɗauko min bokiti ƙarƙashin tebur sama kenan ko ƙasa in na ce birbishin tebur fa sama birbishi ƙarƙashi to yani Allah na cewa azza wajal sammai ku dubi hikimar sammai sun kusa su kece daga birbishinsu to birbishinsu me birbishin ƙasa domin ita sama ita ke kan birbishi ita kuma ƙasa bisa alaƙarta da samaniya tana ina ne ƙarƙashi shi zana maka ce ƙasa ƙasa sama kuma me sama araftun to saboda tsabar tsoron allah sama kamar ta kece tana kuma saman sama tana kuma saman na'am saboda jin tsoron Allah sama kamar take ce wal mala'ikatu su kuma mala'iku yusabbihuna suna tasbihi bihamdi rabbihim an gane suna masu gode ma ubangijinsu idan muka ce al mala'ikatu al mala'ikatu wannan plural ne jam'i ne cikin kuwa zai gaya mini singular form na ainihin almala'ika ma'ana mufradin mala'ika me za a ce almala'ikatu da yawa mala'ika kwaya ɗaifa na'am malak masha Allah domin ka gane matsala ita ce kana iya zuwa kaga an rubuta ba wasali sai ka ce maliku kuskure ne mimun lamun kafin ba wasali kila sai ka ce maliku wannan ba haka ba ne in ka ce maliku ya zama sarki kenan Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sura mai 32 as-sajda ga ya musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta akan ku shike karbar ranku ai cewa malakul maut a'raftum sura ka yani al mala'ikatu mala'iku kenan suna tasbihi suna gode ma ubangiji tasbihi ya jama'a wa yastaghfiruna liman fil ard kullum mala'iku suna nema wa waɗanda ke ƙasa gafara Allah ka sanya mu cikin su a ce mala'ika na nema maka gafara ubangiji wannan ba ƙaramin abu bane daga cikin waɗanda suke samun neman gafaran mala'iku akwai waɗanda suke fita neman ilimi Kwarai. hatta tafsirin nan idan ka zo a ko'ina in ka tsarkake kika tsarkake na tsarkake muka tsarkake kuka tsarkake ne ya to duk tako lada ake rubuta maka don kaje neman ilimi ne haka matsala ɗaya idan ta rikice maka idan ka je neman karatu wato lada ne da haka wasu ma na ganin ni da in kira wani malami gafata malam da Allah a taimake mu da amsa tun daga zamanin waya komai ya zo cikin sauki wasu na ganin kai ni da yin hasarar ladan gara daga nan misali nan tudun wada ne ko to gara an taka in je badiko a ƙasa da in kira shi a waya ina nan ina badiko ko misali ka ce ina ne wace unguwa ce kusa nan misali unguwa sunusi saboda kwaɗin samun ladan na mun yadda ka yi amfani da sauki da ka samu amma wanda ya fita neman ilimi lada yake samu wanda ya fita sada zumunta wanda ya fita gaida iyaye wanda ya je yi wa iyaye aiki wanda ya yi malami na sunna hidima misa wa haka za wa haka za wanda ya je don ya kula da mace Allahu akbar miji ya mutu an bata da nauyi ka fita wajen kulawa da nauyinta abincinta cefananta hada-hada dinta wallahi kana cikin waɗanda in ka ɗore sai ka zama cikin waliyan Allah wallahi idan baka bata abun da gori da kwakwara ba misali ka je ka ɗauki maraya ka kula da shi kai adoptin ɗinsa kamar ɗanka karatunsa iliminsa cinsa tufatarsa misali ba a kuma masa gori a gidan ba ka hana kada wanda ya masa gori har ya girma ya zama mutum kuma sai Allah ya tabar da kai wallahi ba zai tabar da kai ba ai wallah Allah ka samu dace saboda ka jama'a wato suna neman gafara wa ko ka ce suna nema waɗanda ke bayan ƙasa gafara ala ala ala ala faɗaki ka ji ala ka ji ko ka ce ala na'am ku saurara inna Allah lalle shi Allah huwal ghafuru shine mai yawan gafara arrahim mai kuma jin ƙai Allah kai mana gafara gaba ɗaya ka kuma ji kanmu duk musulmi da suka mutu akan gaskiya tun daga zamanin Adam har zuwa tashin kiyama aya ta gaba wallazina takhadhu min duni awliya Allahu hafizun alaihim wa ma قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير wallazina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim haka Allah ta'ala ya ce wa alaikum salam wani zai musulunta to bismillah ya zo ka ina ne malam wallazina takhadhu min dunihi awliya Allah ya ce waɗanda suka riki bayan wato kuma bayan Allah suka riki auliya iyayen giji suka bar Allah to ai Allah hafizun alaihim Allah yana ganin su ma'ana hafizun yani yana kiyaye duk abin da suka yi komai an rubuce an rubuce shi dan a tsare saboda a yi musu hukunci kan abin da suka shine mana Allah hafizun alaihim kuma sai Allah ce wa ma anta alaihim bi wakil kai ba mai sa ido a kansu bane duk abin da suka yi ai Allah ya sa an rubuta ya kuma kiyaye zai saka musu kowa gargado kan abin da ci وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع آه، لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله تعالى يتي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا حكا ديمك وهي زوى يا رسول الله وهي قرآني عربيا wanda yake da harshen larabci ne ƙur'ani ba larabe ne babu yadda za a yi ka fahimci ki fahimci mu fahimci ƙur'ani haƙiƙanin fahimta idan ba mu koma zuwa ga larabci na asali larabcin annabi muhammad ba da da Allah ina kiran ɗalibai ko masu zuwa ƙasashen larabawa a amince da wata galgaliya a koma zuwa ga al'arabiyyar fusha an gane ko yawwa domin dole sai an koma zuwa ga asalin larabcin amma ka ɗauki misali galgaliya mutumin sudan ya ce shinu shinu shinu da galgaliya sudan saudiya ya ce da kai mai ish hada ish hada ish muka ish ha misar kuma ce ismuka a e. wani za mu ɗauka ismuka e a a misar kenan ya sunanka broken arabic a egypt sudan kuma shinu smoke shinu wai mai sunanka shinu shinu da what is this shinu da saudiya kuma aisha eh, smoke hada wannan galgaliyoyi ne da wanne allah saukar da ƙorani al-fusha ba mun ce laifi bane ka koya don ba komai idan ka je kasashe laraba dole sai da wannan kafin ka shiga kasu don ba kuwa iya larabcin na asali ba amma dole karanta arabiya 'yar gangariya raftun saboda haka Allah ta'ala ce mai wa kadhalika auhaina ilayka qur'anan bai ce darijiyan ba ko ammiyan la arabiya balarabi litundhira ummal qura dan ka gargadi wato uwar alqariyu kaga atlaqa على المكان وأراد ساكن المكان نعم ديتي أم القرى دنك غرغدي مكة دم مكة إتتي أينهن the mother of cities makka kenan ita ce uwar alkarye gaba ɗaya duk wani birni da ke jin birni ne a duniya makka ita ce jagora mai duka haka allah ta'ala ya kira kuma dole haka za a karba a yadda a zauna kan haka allah ƙara mata ɗaukaka don ka gargaɗi ainihin wato uwar birane gaba ɗaya ummul qura kuma wallahi za ka ga haka duk wanda ya san maka zai ga wato maka kusan wata ƙware-ƙware duniya ce wace kabila ba za gani a makka ba ga sunan mutane birjik masha Allah kuma ana zama lafiya ka iska wasu daga ciki bakaƙen fata ne irin mulimamai ne na masallatai wasu masha Allah dan ka gargadi ummul qura uwar alƙaryu wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita karka ce kewaye ka ɗauka ana nufin ta'if ko jidda ko madina a duk duniya ake nufi duk duniya saboda saƙon annabi muhammad saƙo ne na duniya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna akthar nasi la yalamun saboda ka saƙon manzon Allah universal ne alami duk duniya ne shi yasa aka ce ba addinin da ke yaduwa a duniya yau irin musulunci tare da kwazabar da ake masa da ƙaryar da ake masa da ƙage da cin mutunci duk da haka ne duk da haka Allahu akbar saboda haka litunzira ummal qura kamar da muka ji man haula sai kuma yace wa yau yawmal jam' dan kuma ka gargadi mutane fa dangane da ranar gangami aljam' kaji ɗaya daga cikin sunayen tashin kiyama daga cikin sunayenta yawmul jam daga ciki yawmul taqabun ka tuna wani sunan yawmul hashar akwai wani sunan kuma yawmul mai ahzab yawmul kuma na'am yawmul tanat yawmul talaqi da sauransu misali an ce in kana bin diddigin sunayen kiyama sai ka samu suna fiye da ɗari ko da wanda aka faɗa ƙarra ko wanda aka aka zaƙulo aka hango daga ma'anar to Allah ya gaya ma annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka gargaɗi mutane wato mutanen makka da kewaye kuma ka gaɗe su dangane da ranar haɗuwa ran tashin alƙiyama ka gani sunanta ainihin kuma mai Yau Mulkiyama dan za a tsaya wanda rana ce larai ba babu shakka dangane da ranar a wannan rana fariqun filjanna wata jama'a na cikin aljanna Allah ka sanya mu cikinsu wa fariqun fis sa'ir wasu kuma na cikin wuta Allah ka tsare mu aya ta gaba ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة walakin yudkhilu man sha fi rahmati wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir wannan ita ce aya ta takwas daidai a cikin wannan sura mai lamba 42 suratu shura ko suratu shura ko suratu hamim ayin sayin qaf kamar da bayani gabata Allah ya ce wato walau sha Allah da Allah ya so kenan bai so bane ko ba haka ba suna kiran wannan harfu limtina lilimtina harfu limtina lilimtina haka malamai ke kiran wannan harafin sabanin walawla nan suna kiransa kuma harfu tahaqquqi litahaqquq amma na ce da ke walau misal na ce da ke walau ji'tani la adraktani طيب ما ادركت لانك ما جئتني ai da ka zo da ka same ni kenan ba ka same ni bane ko ba haka ba saboda na ce da suna kiransa harafin rashin samun amsa saboda rashin samun sharaɗi amsa ita ce dakatar da ni sharaɗin shi ne dakato ba ka zo ba aito a raftun saboda ka sai Allah ta'ala ce mai walau sha Allah da Allah ya so la ja'alahum ummatan wahida da Allah ya mai da mutane duk al'umma guda duk musulmi da Allah ya so ma'ana dan kafiri na kafirci mai shirka na yi bokanci ba wai dan su fi karfin Allah bane mm. amma kuma bai ce su yi ba sai dai ya baka free will abinda suke kira free will ya baka hankali tunda in ka ga maciji gudu za ka yi ashe kana da hankali wajen kasuwanci ba za ka yadda ka faɗi ba ashe kana da hankali to kuma ai ko da manzo sannan ka kika bi to ka hankali zama hujja akan karka ce to ai haka Allah ya so a'a ya baka hankali shi yasa is a critical issue karka kafa hujja da kaddara wajen sabo to ni ya zan yi wallahi haka nake ni in ban yi sata ba na jin daɗi to haka ne yanzu kai wani in yi kwance-kwance lafta maka sata za ka ji daɗi? to so ba zai yiwu ba ne mai hankali ya kafa hujja da sabo ya ce kaddara ne an gane da haka shine malamai suke cewa sai ka ga mutum ya zama mai wayo a duniya amma a lahira ki dahumi na'am saboda haka da Allah ya so sai ya haɗa mutane gaba ɗaya kan shirya walakin sai dai da lamarin yake yudkhilu man yasha'u fi rahmati yana shigar da wanda yake so cikin rahmarsa dan shine buwayi shine cikakken mai isa wanda shike yin yanda ya ga dama kai baka da ganin dama dan baka yi kanka ba ko silin gashi baka halitta ba Allah shine mai cikakken iko kuma ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun an gane ba a sa kan abin da yi bayi ake tambayar su ainihin saboda haka yani والظالمون amma su azzalimai malahun min wali wala nasir ba su da wani majibincin lamari shine wali ko wala nasir ko mai taimako mai agaji mai tanyo muna da sauran lokaci sauran minti biyar to cikin minti biyar akwai sako da zan isar sai ku tsaya ku ji insha Allah ta'ala idan Allah ya ramu gobe za mu tashi aya mai lamba ta tara amittakhadhu min dunihi awliya Allah ka ƙara mana albarka cikin ƙur'ani ka ƙara ba mu fahimtarsa da kyau da aiki da shi Allah ka tsare dukiyoyinmu da rawukanmu da mutuncinmu da iyalanmu da addininmu ya rabbal alamin ka saukar wa ƙasanmu sakina da nutsuwa da zama lafiya akwai sakon kenan akwai wani cikin yan uwa ne wanda suke masha Allah fitattun masu da'awa da wani abu bai taso masa na uzuri ya kuma bi ta hannuna to sai na ga hanyar da zan bi shi nan gawa al'umar annabi a yi masa agaji ba sai ya zo ya faɗa ba mu ne za mu gaya muku mu gaya ma kanmu gaba ɗaya kuma alhamdulillah an ɗan zaga dama an nemi taimakon mun roƙi su masu shirya tafsiri su haƙura da duk abin da za samu wani taimakon ku mu mika mu wannan ɗan uwa wanda ya ba da rayuwarsa saboda kira zuwa ga Allah abu ya taso masa ya fi kyau haka ya samu taimakon da ya je roƙi wani ko Dan kare mutum da haka duk wanda ke da wani abu ku kara maza maza a tashi a ba da taimakon kafin mu tashi maza da mata abinda kuka bayar ku sake karawa Allah ya kara mana ya mana muwafaqa kila mu dan jira kamar minti biyar ko wata ta aiko da 500 amma mahaifinta addu'a shekarar biyu na fama da ciwon zuciya to wata ta aiko da 500 a yau mahaifinta addu'a ko to kusa cikin wannan taimakon da za a ba abin nan wannan bawan Allah Allahu akbar ta kuma ainihin aiko da 500 ta ce asusun marayu to ba za mu kai shi asusun malam ba sai a kai shi gun marayun domin ga abin da ta ce ko ba haka ba saboda ka wannan mahaifina ta da ke fama da ciwon zuciya ya rabbal alamin ka kawo sauki gare shi Allah Allah ka yaye masa ya Allah haka dukkanin marasa lafiya Allah ka yaye musu a bukatu ka tabbatar mana sau da Allah maza maza ku taimaka ku yi motsi ayi motsi ayi motsi idan aka samu ko da cikin minti biyar ne abinda muka samu sai mu tattara sai mu tashi haka a cikin mintuna biyar mu za mu jira kafin mintunan su cika ku cika da tambayoyi zan ba ku dama nan tambaya ɗaya nan daya nan daya guda uku kawai dan lokacin ya cika an riga an yi a rubuce in akwai to bismillah kuma aya tana ne okay wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wane ne to bismillah in tambaya ne kai daga nan kawai ka ga murya wa alaikum assalam dan uwa yana tambaya menene hukuncin yin sallar janaza da takalma wannan shine daidai eh shine daidai abinda ma ya dace kenan da sunna Allah ya samu dace so na ani ne ce daidai daidai hannu ya hannaye biyu eh kana tsakiya ne to shikenan bismillah na'am yana sai yake cewa limami ne yake jan mutane sallah sai kaga ya fara da ruwayar imamu hafs kuma can sai koma wata ruwaya ko qalun ko susi ko duri ko ibnu kathir ko ibnu amir wa haka ko warsh musamman warsh muka fi sani a kasar mu to kaga da kowace dai riwaya kai karatu babu laifi to amma qur'ani ɗan tsari ne ko ba haka ba zai fi kyau idan ka ɗauko riwayar imamu hafs da allah ka dire idan kana son ka yi karatu daki daki to wannan ka bari sai an zauna a majalisin karatu sai ka karantar da mutane qira'at ba ana cewa haramun bane ko laifi bane amma ba tsari bane inda za ka yi koyi da manyan malamanmu da ke jan mutane sallah a harami ai suna da qira'at amma za ka ga misali sheikh sadais in ya ɗauko ruwaya ɗaya ne sa'ud shuraim ruwaya ɗaya ce abinda na sani ko ba haka ba da haka su huzaifi misali saboda haka babu laifi amma zai yi kyau ka abin sai dai idan kana son ka koya wa mutane wato kamar ka nuna wannan abin fa ya halatta don ka nuna halacci to wannan is okay amma zai fi kyau a tsari idan ka ɗauko riwaya ɗaya ka dire da fata mala ya gane ko na'am na'am wajen me eh to ya ce dangane da misali wato wato misali suna kaɗan raɓa shi ko mutum zai iya ce zai iya kiran wani da suna abdurra'uf ai eh, shi ma sai kai masa kasara abdurra'ufi ai kasara ce ƙarshe abdurrahmani abdurra'ufi abdulkarimi ni abdulmajidi haka duk kasara za ka yi wato abin da ke akwai yawanci mukan faɗa ne mu tsaya wannan ai sukun ne ai kamar almadul eh, menene ne adli sukun ne rauf ai kamar ka ce abdul karim ai wanci baka ji ana taɓa kasarar amma akwai kasara saraka idan ka sanya maɗa suna rauf yayi amma rauf ne ai mace ce rauf haka abin yake ina tambayin sun cika Eh, to ai sun cika ai eh, sun cika an gama tara taimakon ko ba kare bane saboda ba masu wuce lokaci to su kenan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fina wa fikum jami'a